na wannan shekara ta miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗai haifuwar isa ɗan maryam alaihi alamun salam idan ta hanyar akwai tambayoyi da mana karun a kasar Allah zai karatu mu je da al'ada Assalamu malam ta yake shi ne idan yana rubuta jarabawa sai mazi ne ka hito masa mazi shawara an yi gani suna ce shawara ya ce rubuta malam wani mataki zai ɗauka a kan ko in da ya zama kalkal mazi ne a yi ba a mataki la ya gani kika watakila wata larura cikin kokarin samun ta kafin haka kuma don tabbatar da tsabtar ta sai rika amfani da wani kamar tsalle da zai kare mashi wannan mazuka da domin mazuka shi mazihi na zaka kuma idan ya fito yana wajen wanke azzakari gaba daya da zaka da tushen ya karya alwala ya wanda tsayin sabuwar alwala sai idan ya zama kuma larura ce kwalkwalo da matsayi yake yi kuma na zai zama a ƙarfin gwani dangane da yawan canza alwala amma dai kaɗan su suna rawa ta gaba nau'in abin da ke fitowa wurin ka nau'i hudu ne akwai fitsari akwai wadi akwai mazi akwai mani da wadi da mazi dukansu hadasi ne ƙarfi idan sun fito sun kare a rana amma hukuncin ya kan bambanta shi mazini yakan zama ruwa ne wanda yake mai sauri kuma mai yauki yana yin kama da ruwan ruwan goji ruwan kabewa a kanar kenan amma a yanayin da kuma shi mai kauri ne mai yauki ne kuma yana fitowa da sanadiyar sha'awa tunani tsakanin jinsi haka ta hanyar mekewar al'auran juna wannan a ɗabi'a ne sannan sai wadini shi kuma wadini ruwa ne fari ne kamar nono ne da shi shi ba da yauki sannan shi kuma ba da wani hukunci galibi tare da fitsari ko kafin fitsari ko ba fitsari fitowa ah, sai shi wanda na sa za a wanke inda ya fito kuma sannan ya wajen kuka shi a gaba sai mani shi kuma ya fito ya wajen ka shi kuma yana faruwa saboda karfar sha'awa shi kuma kala su sai kama da majina da kaurinsa da kuma yi shi kan idan ya fito azumi ma yake baka a gaba ala'ayi halin dai shi wancan tambayar ta wata shawar da kuma bayan ma da ta yi yana mai mulki ta da ta shawar da ta kira ko wani ciwo da zai yi da Allah ta. Sai da tambaya ta gaba yana cewa malam shi wai haramun ne mutum ya koyi ra'ar wani daga cikin makarata a Qur'ani. A'a ba na jin wani haramci mai ishara mai waki da muryarsa ko karin sautinsa ya ba ka sha'awa ka babu laifi don ka karkari muryarsa watakila ko yana so ya karkata zuwa ga wadancan suke cewa akwai kungiyar marasa karfafa a wadda aka kafa tana bibiyar kamar mawaka wannan aikata ta faɗe ga ne ga wanda suke al'amuran su don duniya suna yi don neman kuri ko ya yi waka ko ya yi fitar da wani ilimi manufarsa da ilimin ya zama mashi hanyar samun shiga to shi ne idan wani ya kasuwan nan ba a bashi ya zai shi ma ya nemi kuri da ya kasan haramun yake shigowa amma kamar da kawai na shawarar murya irin sa Allah Abdul Samad sai na ba ta kusan da zan koyi irin kawai ta ai ba a kwana ya zama haram salama sai wannan mai tambaya na gaba ya ce mutum ya yi sahu sai ya yi a asuba lokacin da ya yi sujada sai abin da ya ci ya biyo makoshinsa har ya tawo bakinsa ya tashi ya je ya tofar da shi sai ya ji ya haɗiye wani sashi daga ciki to malam yaya matsayin tsarkarsa da kuma azuminsa sa'annan yake idan azumin ya kare zai sake niyya ne ko ba zai sake niyya ba a inda a yanke ya kwaje ya sami ya faru ne azumin shi bai kare ba kuma ya jaye shi ne da koda amai ya yi cikakken amai inda ya amai ya rinjaye shi ne azumin ta yana amma in shi iri tsoron aman to shi ne ke fara yanzu da nan shi wani ɗan abu na aman kowannan mai tsoron kowannan gangan da ta ta kuma sai ɗan kuma haɗiye ba tare da nufin ta ba ko shi ma mu ba mu kuma ya karya mashi azumin ko ga lalata na sallah sallah ta azumin shi sha Allah da suna mana lafiya ولكم الله سبحانه وتعالى أنا قاعد متدفعي تكون سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة rantsuwa ta ƙarya da fitowa a matsayin masoyi mai nasiha mai ba da shawari na ƙwarewa da taimaki wanda yake taimawa sai amfani da wannan hanyoyi na yaudara waɗanda ma bi gururin ƙarshe ya rude su da karya, ya sa daraja su ta mabi a gaban ubangiji su wa ta'ala ta hanyar karya dokar Allah to shine Allah yake jan hankali yake gargadi yake kashe din bayan mutane da su ɗauki wancan abin da ya faru da ubansu a matsayin darar shekan abokin gaba ne kuma mai bayyanannar gaba don haka abokin gaba ba a mika mashi wuya ba a sauraron nasihohin su domin sauraron nasihohin suna haifar da nadama لا يرثمنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما a lokacin da yake sun ce masu ko tuɗe masu ko kware masu abin da ya lullube masu tsiraitinsu liyuriya kuma sau'atu ma domin ƙarfe ya sa su ga al'aurar junansu tsiraitinsu ya bayyana kun yasa ta kama ta hanyar saban saban Allah da suka yi sallah ta ina wuya yarakum shi hakika shi shaidan iblis yarakum yana ganin Kuwa shi karan wa ƙabiluhu da jama'a ta wato jinsin ta kenan suna ganin ku min haiku latar rahun ta yadda kuma ku ba kwa ganin akwai ƙarin bayani daidai wannan gaba wanda malamai allah ya saka musu da alkhairi sun kara ma junan su sani a kai akwai wanda suka tafi a kan zahirin wannan aya cewa jinsin aljanu a boye suke ba ma ganin su an sha makance su gare mu amma fa su suna ganin mu wannan shine asalin halittar an sha makance mana su ba ma ganin mu amma su suna ganin innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawna cikin magabata a cikin wannan addinin wanda suka tafi akan zahirin wannan ayar a can farko farko akwai al-imam shafi'i rahimahullah ɗaya daga cikin al-mujtahidun al-arba'a waɗannan waɗanda suke mashahurai ɗin nan wanda Allah ya mazhabinsu albarka yasa suke da mabiya nahiyoyin duniyar nan baki daya Allah ya kara musu daraja Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin sharhin da yawa Bukhari a kitabul jinnin da ya bayani ya ni kai wannan magana ga Limamin imam Shafi'i imam Shafi'i ne cewa man za'ama annahu yara al-jinna a babban ma shahadatahu illa an yakuna nabiyan duk wanda ya riya cewa yana ganin aljanu al'amma shafi haka fara tun wanda ya riya cewa yana ganin aljanu ya ce mun ɓata shaidarsa a wurinmu ba mutumin kirki ne da in ya ba da shaida za a aiki da ita ba ya ce sai dai idan wannan mai bayani ya kasance annabi ne daga cikin annabawan Allah a wajen al'amma shafi'i annabawa ne kadai suke iya ganin aljanu ko ko su ne idan ɗayan ya ba mu labarin ya ga aljanu don su annabawa sun fi ƙarfin tuhuma ya ce in dai mutum ba annabi ba ne ba shi ya yana ganin aljanu to ba za mu yadda a shaidar sa ba to idan mutum yana bibiya alƙur'ani zai ga hatta a cikin annabawa kuɗi ne kaɗai ta bayyana cewa sun yi mu'amala da aljanu hudu daga ciki na farkon shi ne wannan kisar da muke ciki kisar adam yadda ta kare mashi da shi a iblis kuma tun farkon halitta tun farkon fara shi wani haka babu kokonto gaba da gaba sun yi mu'amala an kai an komo an tafi an abin har dai shi iblis ya samu garaba akan abin da allah ya riga ya kaddara haka ba an gane ku da haka ka kaga babu haufi adam ya yi mu'amala da iblisu adam uban mutane iblisu uban aljanu an yi mu'amala ta ga da ga ya faɗa ya faɗa in tattauna sun san juna annabi na gaba wanda ya yi mu'amala da aljanu kamar da alƙur'ani mai girma ya kai to muna shine annabi suleiman zai plato salam annabi suleiman babu shakka shi ma a irin katafaren mulkin da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya mallaki duniya gaba daya kuma ya mallaki mutum da aljan yana magana da tsuntsaye yana magana da tururuwa annabi sulaiman a mulkin ta ya kai mulki wannan ma'awai da zama sun tabbatar da haka ولسليمان جنوده من الجن ولسليمان الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الإبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير نعم كما لسليمان جنوده من وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم cikin rundunar suleiman alayhi salatu wasalam akwai mutane akwai aljanu akwai matsun zaye wannan mahallin shahid na annabi suleiman ya yi mu'amala da aljanu ya hukunta su ya hore su ya lajabtar da su kuma wato suna daga cikin manya-manyan ma'aikatanka aikin gona mai iyo a ninkaya a daidon albarkatun ƙarƙashin ƙasa kuma duk wanda ya zargi Sulaiman ya daure shi in zanewa ne a ne shi a kurkuku ne a saka wannan abu ne wanda yake shahararre annabi na uku wanda sojoji kara ma'amala shi da azan shi ne annabi kambalu sallallahu alaihi wa sallam a risalarsa ta kasance ne zuwa ga mutane da aljanu baki da saboda haka amma cikin ƙur'anin ta gashi muna da tsoron jinni musun da guda kuma hadisan sun yawaita kan yadda ya mu'amala ga aljanu har kan aiko kan aiken su aljanu gurin annabi muhammad sallallahu alaihi ya zo ya gayyace su ga shi sun haɗu ya je ya musu wa. kuma wani lokaci yakan ba da labari bayan ya ji ya yi wa'azin ya dawo kamar yadda ya ba da labarin yadda ya je karanta musu surar rahman a wani hadisi na ta tantance ah, daga farkon ta har ƙarshe duk lokacin da ya kai fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban sai su ce la bi shay'in min na'ma'i rabbina nukadib ko wani abu makamancin haka har annabi yake cewa sun fi ku kyakkyawan lafazi wajen ba da amsar waɗannan tambayoyi domin su duk lokacin da suke bari ayya ala a rabbi kuma su ba ga irin amsa da suke bayarwa ko ko ba ku farin haka sai ku yi ta shi kuna saurare na ala ya halin da mu'amala kuma muhammad sun alaihi da aljanu mu'amala ce tabbatacciya an turo shi zuwa gare mu da su ba gida wani lokaci idan zai je ya mutu a har yakan ci giya sun ka haɓar ko akwai wanda zai raka shi ko a ya rudar da kai yana jin tsoron zuwa fata zuwa gurin annabi wata dai abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya kafa yin karfin hali yace zan raka ka manzon Allah yace masha Allah zo mu aka kama hanya aka fita bakin gari aka nausa aka shiga daji sosai to da aka ga wani wuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duka da hannunsa mai albarka sai sha ta layi haka tsakanin shi da Allah dan Mas'ud ya ce ka tsaya nan ta ruwan ne ko mai yaba ka jira na nan wajen wannan ya nuna kuma ke nan mu'amala da aljanu sun ke ya ke ɗan ne ga shi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh, da wannan muke jan hankali yan uwa da suka tuka kan cikin mu'amala da aljanu a yanzu su cewa su yi hankara magabata ba su nutsa cikin harkar aljanu ba saboda

in kuma tsallaka don har zuciya ta ta shiga wasu a cikin ko dai wata hanya aka bi ne don a wato yake tafi sun manzo an sai zama yi ban sani ba saura ka bari ma dai in kunan bakin wake in tafi duk ma abin da zai faru da faru to sai in yi haka kuma sai zuciya su to ai da ya kesa na wannan layin kuma kai tsaye ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji ka hatun manzon Allah Allah ya kara masa yadda shi duka girman manzon Allah a wajen a ce an wato da wannan shi ke na an tafi an sanar da manzon Allah ta shi ne amfanin rayuwa don haka bari ya tsallaka ya bi manzon Allah don kare rayuwar manzon Allah iya abin da zai iya baki amma kuma in yi gaji kai kuma ya kare dokar manzon Allah don haka nan wurin ya yi ta zama ya yi ta zama ya yi ta zama ya yi ta zama cikin damuwa mai tsananin da hankali da zuwa can yake zuwa, sai na hango manzon Allah sai kuma yana dawo. da ya dawo zai da ɗaukar da zuwa da zuwa na kuka dawo da shi saboda haka wannan kun ga yan tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi ya yi mu'amala da su wanne ne annabi na hudun da na ce hudu sai annabi isa shi kuma annabi isa abinda babu ya kawo shi kuma babu kunga ba abin amincewa ba ne gaskiya idan mutum ya karanta bible na ba alkawarin linjila zai ga ayoyi da dama wanda suka nuna annabi ta yi mu'amala da ajamu, ya cire aljanu jikin marasa lafiya ya yi kaza ya kaza ya kaza to wallahu alam wannan laizan sun haka ya zo ba mu da dalilin gargaɗa sosai ba kuma dalilin kare kashi amma da wannan kun qur'ani ya tabbatar wurare da dama abu ne da ya bayyana babu wani kokonto a cikin ka hadisai sun tabbatar da haka wallahu ta'ala a'la wa a'la to tun da yake abun abun haka yake to wajibi mu kiyaye mu mai da hankali ga asalin ga dai magana da imam Shafi amma akwai kuma malamai da yawa irin su shakul islam ibn jami'a da yawa daga cikin suna cewa a'a ana iya ganin aljani idan ya da kama idan ya rikida ya zama wani abu to za a iya gani kuma za a yi mu'amala da wannan kuma magana ce wanda ba za ka iya kare ka ba to sai dai tana da kusuroyi na tambaya misali idan aljani ya rikida sai ya zama mutum an adam na zo na yi mu'amala da shi ni da wane mu'amala aljani ka ɗauro ya rike da ya zama maciji shi kenan ya shigo kila kaddara ya shigo ɗakina ya Allah na ba shi haƙuri ya fita ko na ba shi haƙuri ya ke fita kila ma ana ƙoƙarin samun mai Allah ya sa a jefe guda na da wata rantsar sanda ko wani kofi ko wani kuka da sauransu sai Allah ya bani ba a kan shi sai na kashe shi in na zo ba da labari ne zan ce na kashe aljani ya rikice ya zama kunama ko ya zama akuya ko ya zama koma mai ya zama dai ni a matsayina na kan adam tsakani da Allah akwai wani dalili da zan ji na gamsu ni kaina wanda kuma zan gamsar da wanda suke ba labarin in ce billahi da zai yau na yi hukunci da aljani zan iya ba da labarin haka to kaga matsalar shi ne ba mu ki din kila ya ba tare da cewa Allah bai ba mu labarin jinsin aljanu da rikida kamar yadda dalilai suka fito karara na mala'iku an gane ko amma dai ɗabi'a ta guda na ɗan adam dama ɗabi'a kawai yana jin tsoron yana ganin addini wani abadi al'amari ne wani abu ne haka dai mai ne wani abu ne wanda kamar yana ma da wani ya kudura da kada ta haka duk abin da yake zo zai iya yi wasu ma suna tsammanin addini ya ma ban gai Ba haka zai iya ba da labarin gaibo ba alhali qur'ani ya tsare ta wannan tunanin cewa addini ya ban gai an gane ko a ƙur'ani ya tabbatar da azumi bai san gaiba ba wanda ya san gaiba kun la ya alamu fi samawati wal ardi gaiba illa Allah aljani bai san gaiba ba kuma a kissar Sulaiman a ƙaran da yake ma aljanu suna noma ai abin da ya bayyana ya nuna aljanu ba su san gaiba ba ya je yana gado suna aiki tukuru Allah ya zara rai. shi ba san ya mutu ba yana dogara da sanda har sai da gara ta taso ta cinye sandar tukuna sandar ta kare sannan ya ba da sannan zai gane cewa yaro a ƙurani ta yayin ta ma ta ma Ba da lam ala mautihi illa da badul arzi ta akulu mutaka kaga kenan aljanu ba su gangai gaibu ba so wajibi mu daina jin tsoron mu daina firgita da lamarin su musamman a babi na aƙida akwai abin da malamin suke cewa wato khawfu sirri tsoro irin na sirri tsoro irin na koyi shine kulinta tasirin abin da kake jin tsoro a kanka kaga kamar ka ba shi matsayin allanka baka gan shi ba wata kila amma kana tsorika da lamarinka kana jin yana iya ɗaukar matakin da yake zo a kanka kana jin yana iya ɗaukar rayuwarka ko kana jin yana iya ana maka arziki ko kana jin yana iya ana matarka haihuwa ko wani abu makamakin haka sautin sirri kenan صوت السر إطلاقا عند أهل العقيدة عند أهل التوحيد كافر شيء شركا أدوب كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مصمم لشربه حزقة إرسو فتح المجيد أن ذلك za a ga bayanan da malamin kai a babin shi alƙawfudin a wannan littafin da sauran da khawfu sirri shirka to aljani bawa mahaluki ne ba yi da iko sama da ikon da Allah ta'ala ya bashi bai san gobe ba babu arzikin shi a hannunka babu arzikin ka a hannun shi babu rayuwarka a hannun shi an gane ko baya iya sa bai iya hana hikimar halittar mu da su hikima sai guda daya kamu mu da su duka Allah ya haɗa gaba ɗaya ya faɗi yin da ya sa halittar mu ma ka daga jinna wal insa illa li ya'budun dan haka dukkan mu an mu ne dan mu bauta ma Allah kuma abubuwan mu suna kama da juna sosai yawanci za a ga abin da ya shafe mu na hukunci shine ya shafe su babu bambanci shi yasa wanda suka yi imani daga cikin mu su ma wa'ancan suka yi imani daga cikin su duka makoma da masauki da sakamako ɗaya ne za a saboda haka mu ji tsoron Allah mu mai da alamar mu zuwa ga Allah mu dogara da Allah irin wannan tsoron da malaman tauhidi suka ce shirka ne ya ɗauki wa'ansu suka koma suna bautar aljanu bal kanu ya abuduna aljinna aka tsarohun bihim mummuna kuma qur'ani yana bibiyan yana gaya mana babu inda Allah ya ba Iblis da shi da rinjinarsa wata sunna a kan ɗan babu inda Allah ta'ala ya ba su iko a kan Allah na cewa لقد صدق عليه إبليس ظنه ولقد صدق عليه الإبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ta'ala ce zuri ya zuka samun zakanka dama ya yi zato cewa idan ya ma yan shigo shigo ba zafi idan ya masu wato yaudara kamar yadda ya yaudara adam da hawa idan ya kullo masu ta hanyar da duk ta saukar gare shi zai iya samun garba zai ya fatar da wannan a tattauna su da ubangiji ya fitar da wannan furucin tare da cewa da kanshi kuma ya zo gajiya ya ce sai dai bayan ka karkakakku ko sai dai bayan ka masu domin Allah su ne kawai za su fi na to wannan zaton nashi sai zama gashi ya gazzata ba uku sai suka bi shi kawai bayan ya'yan adam kusan ta haɗe kawai inna jirgin suka bi iblis ba uku illa kalli illa kan minal mumini sai wasu yanki daga cikin masu imani kaga mumini ta ruwan da kuruwa iblis ba ruwan da ruwan gururu ne ne ba zai saurare ki ba Allah ta hana ya sake cewa fa idza qara'ta al-qur'ana فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون كما قلوبنا لما تشرع القرآن إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ما في إيمان masu dogara da ubangiji sun fi ƙarfin iblis sun fi ƙarfin shetan da izinin allah ina shetan yake baje kolinsa ina yake baza komarsa ina yake yin abin da ya ga dama allah ce inda ma sultanuhu ala alladhina yatawallawna ƙarfi da iko da sulɗa ta iblis kawai tana nan akan waɗanda suke mai da hankalinsu gare shi waɗanda suke ganin ya isa ƙurani ya yi fada ya kawata a kan girmama aljanu ko jin tsoron ko neman su da wani abu ya zargi mutanen da ke yin haka a cikin jama'a yake wa annahu kana rijalun min al-ins wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin fassara wajen sun kasance ko zai a laraba suka yi da kama za su da zango a wani daji hakan nan addu'ar da suke yi sun ajiye kayayyakin su za su dan rila masu huta sai su ce a ohun bi azimi hazar wadi min sharri sufaha'i sun ga addu'ar ina neman kariyar shugaban wannan yankin wato na aljanna wato sarkin wannan sarkin wannan karkara sarkin wannan yankin wai shi ne ake neman kariyarsa ya kare su larabawa lokacin jahiliyar ya kare su daga sharrin wawayen fashi su su aljanu da sauran Allah ya zargi mutane a kan yin ba a neman kariyar kowa sai Allah alaika Allah fi kafin abda yanzu a ce Allah bai ishi bayan sama sai an yi wani karo karo an yi wani karba karba an hado da wanka, an hado da wanka. yanzu Allah bai ishi bayan ba zai iya ba su karo karo da kariya saboda haka rike Allah shi ne zaman lafiya ya zama aƙida ta kufuta ya zama imani ya inganta daga nan duk abin da ya samu na aiki ana fatan ya kai gaci da dar Allah amma da zarar imani ko tauhidi ya samu tangarda to an gama samun matsala gaba ɗaya don haka a ji tsoron Allah sharhe-sharhe da ƙarin bayani da yayaye da ake kallon aljanu da su yawancin ku suna karewa ne a zato ba na so shi ne na ƙur'ani ko na hadisi suka zo da su ba yawancin abin da ake zingina. a ce suna iya kaza suna iya kaza suna iya hana haihuwa suna iya saka hauka suna iya galauta mutum suna iya azurta mutum suna iya rayarwa suna iya fatarwa sannan ma wani abu makamancin kaza kaza duk irin wayannan bi su galibin suna karewa ne a zato ita kuma ya bada ba a gina ta akan da sosai akan yaki ku tsoron Allah bayi ne kamar mu ba su yi mu ba mu yi su ba suna ganin su ba ma ganin su wanda ma yana tabbatar da ashe da suna da wani sharrin da mu muke zaton su da shi ko ikon da muke ba su ko damar da muke ba su da suna da ita sauki na su ta illata mu a fili ma kamar yanzu muna nan ba su cikin ne dai aka kan wannan ya ba su a rasa ya haka sai ya zo ya tsara kan wannan a rasa ya haka to ba ba gani kuma shi shine asalin al'amari Allah ya kire da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwambinta ya kiyaye mu daga karambani da azarwa da wuce gona ne an hana musulmi karambani يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال لك على يتمتم يتري من إيمانه saboda Allah ta'ala ya ce inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun hakika mu mun sa shaytanu zan masoya mataimaka makusanta ga suwa ga wanda ba su da imani kai a matsayin kai na mumi hanyar su daban hanyar ka daban ba inda aka ce ka kaya sauraron ba kuma inda aka ce ka je kai masu wa idan mutum a fitowa a yanar na muna rukiya aljani ya musulunta a duk wani duk karambani ne abu ne wanda ba ka da hakikanin gaggata shi ko ba ya cikin aikin ka don mu ga wani sahabi ya yi azumi wa azumin musulunta ga ma sahabin da da rakiya zai rasa annabi amma da aka ji wani wuri annabi ya mai layi wannan bai je da kani sai wancan aikin na manzon Allah ne in sun zo kana wa ji baka san sun zo ba suka musulunta Allah ya haɗa mu a rayuwa farko shi kan shi manzo Allah aljanna suka fara musulunta da wa'azinsa sun musulunta bai san me ake ciki bai daga baya kai masa wahayi aka gaya shi ne suratul jinni take karanta da mu da wani bangare na kai kiran suratul ahqa wa yusarafna ilayka nafaran min al-jinn wa yusarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma فلما حضروه قالوا أنقفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم صرفنا إليك أتنا لوك أتنا مكفركة زوا غريكا مكجور زوا غريكا ما مكجور نفرا من الجن وسط وضع العجل نفر أكن تي غالبي لغا أخو kuma kafin a wuce goma wani adadi adal tsakanin haka mu muka karkato akalar su nufo wajen da kake ba ka a jiki ba a lokacin yadda nuna alkur'an suna sauraron alkur'an da suke karantawa a cikin sallar gani a shi ya tihama wajen tihama a ƙasa mai tsarki kuma ma a lokacin suka halatto wannan jira'a ta alƙur'ani ƙalu sai suka ce mai junan su can an su dukkan su ɗaya mutu su ɗaya mutu su ɗaya mutu saurara kallon ma godiya yayin da aka kammala karatun ƙur'ani wa yake karatun alƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa na bayansa ana sallah su aljanu wallau ila qaumihim munzirina take sun yi imani da wannan alƙur'ani sun musulunta kuma sun zama masu wa'azi ya ga suka koma garin su can karkarar su inda mutanen su suke zama abu aljanu suke a matsayin masu wa'azi a sun musulun sun kama aiki a lokacin da dan adam bakurai shi yake neman ka'ar yadda zai kai ga manzon Allah da shi da yan mabiyan nasa gaba da a wuta ga aljanu cikin ruwan sanki daga jinkira a sallah kawai su sun musulunta kaga har ma zuciyar su da su ilika za mu tafi sun fi mus'aurin musulunta sun fi sauran ba da kai kaji kuma suna aiko ɗan kira ɗan aike kama mala a jaya masu wa'azi kaji kuma irin yadda mazala yake karatu suna ba da amsa a karatun suratul rahma duk a samu wani cikin adam saboda ka Amma ba ku sa'a ba za ku yi shari'a da aljanu irin abubuwan da kuke manna masu da ba da dini sai kunne ya girma kaka har yanzu wata silsila ce jahiliya tawarufiya taqlidiyya haka ake ta da juna a kai sai ka samu kuma an malami shi ma ya rubuta cikin kaji malamin addini maimakon ya tsaya abinda qur'ani ya tsaye da shi abinda suna ta tsaye da shi sai ya shiga sharhi da ƙarin bayani wai shi zai ba ku labarin duniyar aljanu karambani tana ne kyau ka tsaya inda aka tsaye da kai ba a duk lokacin kai ma'azinu wa'azi ba in sun ɗauki wa'azin ka ba ka sani ba Allah ba zai fare ka ya hana ka lada bai ce dole ne wanda kai rubutu da shi ne za a rubuta ma lada ba bayan Allah da yawa za ka yi wuce shi ne wa'azinka ba ka san su ido da ido a cikin mutane ba dole ba ma aljanna kamar ne kuma wani wa'azinka da wa'azinka zai bata al'amari ƙani ya gaya mana ko wanda ba su ɓata ba zai da gaskiya ta zo musu لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة haka in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka da Allah ba ka da ikon sa wa'azi ne ta tiri cikin zuciyar waɗanda suke kallon su ta kallon algawan da ba ka ganin so idan kai don Allah kai ta zama ba ka da asara na'a da gani a ce sanadiyar ka bayan Allah da yawa sun shiru sun abin da dukkan da daɗi kan domin tsarin kirk ne kai a wurin kasawa ka da wani to amma manzon Allah ma an kai ga an taɓa mutuwa dole a gaya musu na kala ta yi man a ababka walakin Allah ya bi man ya sha in alaika ilal bala kawai kai dai ka isar ka bar al'amari hannun Allah Allah ta'ala ya sa mu dace kan haka aya ta manzo Allah yake wa idza fa'alu wa idza fa'alu فاحشة قالوا وجدنا mujirkai sun kasance idan suka aikata wata alfasha na na yace tankar ko shirka haka ko kuma yadda a wanda lokaci suke tsawa cikin ɗakin ka'aba tsarara kuma har su rika wata wato wani wani wani zikiri naku suna cewa la na dogo fi ziyadun a tsayin Allah a fiha su suna gwamna abin kirki ne suke yi ah, wani ya na zan kana tsaya kana eh, eh, eh, kawa bi tsirara sai ta aika kun babin mun yi zaɓen allah su to kuma ran mun zo wuri mai sarki za mu yi ibada to ya za mu yi ibada cikin tufafin da muka zaɓen allah ka kaman da to shi wannan tsiraicin da kuke shi ko ma zaɓen allah ba allah ya kawo don haka barna kenan ayi akan barna أو كل كلمة مما يخالف الدين ko duk wani zunubi duk wani zan kullu zambi duk wani zunubi wanda ya saba ma addini na gaskiya in ai hana su aikatawa ba an ga iya bayarwa sai su ba da dalilai guda biyu amma ba dalilan a wurin dalili na farko kalu zai ce wa duk na aba ana wa duk na alaiha aba ana a wannan abin da mun kai muna yi mu muna ƙara gida ne mun gano uwayenmu da kakanninmu suna yi shine ne hujjar farko don Allah wannan hujja ne ita ɗauro kila ku ba su da ilimi da aka zo a karantar da su suna yin cikin zahiri dole kuma irin rayuwar jahilci idan za ta shi a kai kuma sun haife ku ciki da a kulkar da cikin rayuwar jahilci su ilimi bai zo masu ba a cima da uzi sun kuma makon namu azumi na kana ba aka rasula tana amma ko yanzu ga wa'ayi ilimi ya zo muku sai kuma ku ce za ku rayu da rayu wanda ba su da ilimi nya kuna da dalili kun zama ma kanku wanka mai kyau to shi ne uzuri na farko da suka bayar wajen ya alaiha ba'a to dalili na biyu kuma wanda shi ya fi wancan mamuni shi ne wallahu amara na biha kuma Allah ne ya umarce mu ne wannan jahilci Allah ne ya mutum bi wannan shirka Allah ne ya mutum bi wannan zunubin kaga wannan uzurin uzuri ne wanda ya ma fi laifin muni kuma uzurin muna aqabahum min mun zambi ne ta tuzi amrai kana yace ka ta yi hujja da abubuwa guda biyu A takalidil aba wa littira'i ala Allah sun yi hujja da koyi da ne hujja ta biyu kuma sun yi karya ma Allah sun ce shi ya sa su shi ce su yi kama an buga bakin danya an karyata makayyaci ta hanyar umarkar manzon Allah ya ba su bayanin gaskiya kul ka ce masu inna Allah la ya'muru bil fahsha ba an ce za ta alufa ya zuga ba aka tambaye su yasa suke yi suka ce wallahi amarana biha to ƙaryar ku ta sha ƙarya inna Allah la ya amuru bil ta Allah ba ya amuri da ayyukan fata duk inda ka gane yi to ba Allah ne ya tsare shi ba da aka da taka kulukiyar gwamnati ga ma'aikatan gwamnati da makara wajen zuwa wajen aikin gwamnati ga ma'aikatan gwamnati ta zuwa ba da izini ba mai amfani da lokacin hukuma wanda suka yi duke biyan ka albashi ka yanke ta ka bi hidimar ka a zan ofis baka duk ana yi haka kuma haka kowa ya san laifi ne domin ba zai zo ya ba da labari ya ce ai ai da na samu ne ko kuma fi tsoro da ne awa uku ma koma ofis ko zai ba da wani labari a shi ya san laifi ne idan ire-iren an gane ko da tsambare da leburori an ɗauke su noma a gona ku shirya da su ga irin noman da kuke zo za a yi turo za a tsoro ciyawa a fuska za a kala amma da an ta yi farfarfarfar an bubbuga kawai an ci kuɗin ka shi ma an yi zo ba zai ba da labari ba kai billahi laluwa na kaza ni ban san bai da wayo ba sai yau. ai da muka mai kawai bai gane kanta ba kawai da muka mai ga mun yanke da kai wajen tsada ya biya mu kudin mu kawai da kuɗa a kawai barfarfan nan da kafin ranar da raba kawai mun gama haka mu samu kawai mu yana mata sa a rasu shi ma zama mu ke da rage kudin ce zane wajen mata Kana yi shi ma kuma a yi to shi ma kaga ba za ta ba da labari ai kullum idan ya ban naira ɗari biyar to ai ɗari uku kawai na san dabarar da kamata ɗari uku nake gaggara ba zai gane ba bai da gane abubuwa to Allah yana da gane abubuwa a inda matsalar ke kenan za ka kare kuma gurin Allah za a koma yawwa saba alƙawari kin amana an gane ko duk laifi gaba daya babu daya cikin laifi wanda Allah ya ce a yi inna Allah ya amuru bil fahsha aka na Allah ma la ta'lamu yanzu kuma ku rika faɗa ma Allah abin da ku san ko kuma shi ba ku da a kai ko ku ce Allah ya yarda da izinin da kuke yi wa ba da an ankara alaihim ikitida bil aba bayan Allah ya nuna rashin amincewar shi a gare su da cewa wai suna kwaikwayon uwaye a kan karya wale yi alaihi kuma ya nuna rashin amincewarsa a gare su da suka kiri karya suka sa mashi to daga nan kuma da a'un ilal hajji sai ya kira zuwa gaskiya sarki ba sarki rawan kaga yanzu wancan laifi kan bayan an tabbatar da zuwa laifi na ya kamata a hukunta su amma sai aka dai yi musu zalala aka kyale ba a hukuncin ba duk da hako ba ko za mu zaka ce ku zo ga gaskiya ya mai ke kul amara rabbi bil kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'u mukhlisina lahu كما بدأكم تعودون قل كتمة أمر ربي بالقسط ni ubangiji na ya umarni ne da ai adalci a yi gaskiya yau a aje ko ibada ce wanda za a samu lada ta gurin Allah sai ka ce na za a aje ganin da za a samu yau har a Allah da komai amma abu na gaba وأقيموا لا وأقيموا وجوهكم كتيد حقوقكم كتيد هنكلكم ku taro hankalinku ku taro tunaninku inda kulle masjidin a kowane makallaci, ko a lokacin kowace sallah ana so ka tattaro tunaninka ka tara shi kan aikin da kake don mahimmancin aiki daga nan sai wada wa mukulu zina lahu din ku kire Allah ku bauta ta ma Allah Wada da'uhu in ka fasara da ku bauta ta masa daidai ne fasararka Wada da'uhu in ka bauta mini da kuroye shi fassarar ka daidai ce insha Allah kowanne idan za ka yi, ko bautar za ka yi, ko addu'a za ka yi a yi ta mukulu lahu lahuje kuna tsarkake addini gare shi kadai shi kadai kuke bauta shi kadai kuke roƙo idan bukatun ku sun zuwa muku domin malamai sun mai min kai mun jirgiya rahimahullah a wani littafi nasu mashahuri Allah ya ma wannan bawan Allah rahama wannan bawan Allah Allah ya mishi bayawar ilimi kogi ne na ilimi ibn kai mun jirgiya ya wallafa littattafai da ke wakiltar matsayin ilimi ya yi nazamu ya yi abinda yake nazaru ya yi rubutun jibe ya yi rubutu na nazamu na waƙi duka don karantar da addinin musulunci to wannan littafin muke so ishara da shi a wannan gabar shine littafin ta mai suna madarijus saliki aina manazir iyaka na abudu wa iyaka nastaqim iyaka na yi wannan littafi ya gwada zurfin shefa ibn qayyim jawziya a wajen yin yana da cikin manya-manya kuma na kafin farkon almazaran shekul islam ibn taymiya wanda ake ganin ma ba wani na gaba da wanda ya dace da shi sama da shekaru ko wani zai shekaru goma sha biyar a matsayin almajirinsa lamba kaya akwai littattafai masu kima wanda wannan bawan Allah ya wallafa sai iya inda ka sani kawai amma zai wahala lokaci guda ka iya tantance rubutu da hidiman da ya ma ne yana da cikin mashahuran littattafansa wannan da a ambace wato sunanka مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين to a ciki yake wato kadancewa? kalmar du'a ko addu'awar da take zuwa da falo-falo a cikin alkur'ani dukkanin su suna da a ne a ma'ana guda biyu ɗayan ma'ana biyu kawai ko dai ta zo du'a'u ibadatin ko ta zo da ma'anar du'a'u mas'alati du'a'u na bauta ka shi kai aiki iri da za ka kana bauta ce ko kuma Du'a irin na roƙo Allah ba na kaza Allah kiyaye ni da kaza sai ka kalma addu'a wata ko addu'a wa du'u ya da ya da da shauran wa'annan kalifin da kuma wato istiqaqat din wato da tsayin wa'annan ma'anonin kadai take zuwa Allah ya saka musu alkhairi to shine ne yace wad'uhu mukulibina hudayb ku kira shi kuna man tsarkakewar addini gare shi kun tsarkake addinin daga wata shirka kun yi shi an tsarka kun yi shi wato nagartacce kun yi shi tsaftatacce kun yi shi babu magushi amma ba da kun ta'udun kamar yadda Allah ya faru a littafin karan farko da ba ku zan komai ba Walam yakun يكن هناك bi aba'in wala abana a lokacin babu wata alaƙa tsakankanin iyaye da 'ya'ya lokacin ba a bayan yaran ba ba a iya ku ba lulma a yaran ya samar da ku kuka zan cikin alamin zarri to ya ce zannu a hankali za mu koma tamkar yadda kuka fara nan yuri dukum a haya yau malkiyama ku yame da kula ya yi ran tsanin kiyama kul yuri allazi aisha a ha awwala marra wannan rayuwar ta ku Allah zai rayar da ita shi waye wanda daman can farko shi ne ya halicci ta a karan farko to yanzu ma an kun mutu zai sake kada menene na ne da imani amma ba imani hankali ba zai iya zaddaka wannan magana ba don shi hankali abin da ya gani in an mutu a rube shi nan an taba an ba abin da hankali ya gani kenan عواقب رحمانية إسلامية تو إذا كان ذاك قد كتا إن تعبت كتا أبند جيب الإمام تغنيبا بل إذا ما رجل تسرون ما إيمان تقد كتا لديه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فلاك إن الله يسير بين أمريكا إيمانا شيء من يتمني كما ويعبدنا maimaici ya fi farau sauri inda inda akwai inda za a sha wuya ai wajen farawa amma mai da shara kwakwaro kai ka shafi tana da experience da kawai kasan yadda kake na farko to da ka mutum za a tashi hakika gidanin ne da toshewar basira idan ya kamata ne ka yi mutum ka yanzu ko na san dai kowa zai shekara ɗari bayan ba ka duk ilimin da aka kan zuwa sun shehu na bodo da bayan abin da zai duk duk muna nan ba ma da mu san me aka yi sai mun da karanta yi muke ji ko to amma yanzu ga mu to mu ga ta gida gidadanci ka yi musun kasancewar ka mana yanzu ka ta halima wannan da aka yi gaskiya ni kamar dai can zai ko ka shi ɗan da ba ni ni hawan kuma ban yadda akwai nan ko daga nan ba kafin za a samu to in ku haɓaka ƙare ta yanzu ga ka ba to a wani hankalin da tunanin ne kuma za ka ƙare ta a kamar da kai karo na da haka ma duk zai sai ka yadda ka huta kai da ko ka yadda ko ba ka yadda ba ne Allah ya riga ya tsara kuma haka da yi amma Allah ma saura da gariban hada gariban hada wa الحق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قال أهل الكفر فريقا أراوني كناب يشير تقول gane gaskiya kuka ɗauki mai cin Allahumma da Allah wa fariqan haqa alaihim dalalatu wasu kuma bangare daga cikin ku kalmar halaka da aka ta tabbata a kan Allah ya ce mu su wa'annan wanda kalmar halaka da aka ta haukan suka zama mushrikai suka zama masu saban Allah innahu muttafazu shayatin awliya sun mai da shaytanu makoya suna kusanta suna mu'amala kamar da muka wuce a tura da ta an gane ku ويبعثهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا هزوا أشيدي تو إنه ما اتخذوا شياطين أولياء من دون الله فكان الله جيب هنا فكرك شيطان سوني أبو كان هركا سوء yake wa haka zuna annabi musa duna wasu suna tsammanin su a shirye an zo an mutu wa hannun ce an kawo al'amari allah lalace nan ne karshen karatun mu na yau da yardar Allah inda muka fadi daidai Allah ba mu lada da iko an gishi wanda suka kula da Allah ya mana Allah mana roƙon mu tsara amaniyar ka Allah ka jida mu da ruwan sama Allah ka yi mana tsare ka maganin karshen wannan zahi ka za mu fita lafiya da ikon ka da iya maka ya akwai bayan Allah masu neman addu'a da bukatun iri iri sannan kuma akwai waɗanda muke to subhanallah to abin da ake ciki ke nan yanzu a bangarori da dama na wannan kasa ta mu a je a kasta mutane suna zamanin su ban san hawa don sauka ba gaba ba a kashe na kashewa a kashe har dabbobi in ɗan adam ya maka laifi ya fi kanuwa mai taimaka a kowane rigaje a sabon mutane shi ne ya kai wani su ne haka ta faru su da su a zama ne ga suna neman du'a'i Allah ta'ala ya kawo musu sauki Allah ta'ala ya kawo musu sauki da mulkin gaba da Allah kamar ka zama na kashitarsa Allah ba abin da ya gagare ka Allah mun ka mun yi laifi sun masu laifi ne ya ubangiji ka ga jarabe mu sanadiyar sama muka da muke ya ubangiji Allah kan ka jarabe mu da abin da ya karfin imanin Allah kuma kar ka je da kar ka halaka mu sanadiyar abin da wawayen sun suke aikata ya ubangiji Allah ka kauta mana Allah ka kauta mana Allah ka mana rahama Allah ka yaye mu damuwa ka shirya da masu wata aka aika wanda ka ga masu biyuwa ne a cikin ilimin su wanda kuma ba masu ba Allah ka mana maganin da yawon muke Allah ka kace mu roke ka kai mana alƙawarin za ka ansa mana a cikin mana roƙon ka yawon ubangi muna jiran ka ansa mana yawon ubangi ya Allah ba mu kosa ba kuma mu gaji da roƙon ka ba kuma za mu ci gaba da roƙon ka yawon ubangi Allah ka ɗauka mana Allah ka kalli zukatan masu nufin alheri a cikin mu musamman wanda suka kawo kan zozin sauraron lissafin ka kuma a cikin watan ka mai daraja watan ka mai alhama dauke da wata ibada wanda ka sharanta musu ibada da kake ka kace kana jin dadin ka kana girmama ma'abutan ka ya ubangiji shine ibada ta azumi Allah ka tausaya mana ka ansa adoyin Allah ka tausaya mana ka ansa adoyin Allah ka ji mu ka tausaya mana Allah ka yaye mu duk damuwar da ke cikin mu Allah ka yaye mana dukkan gaban da ke cikin Allah ka zauna da mu lafiya ka wadata mu da arziki wanda yake mai dorewa ya ubangi Allah ka azuta mu da abin da zai samu ƙara jin tsoronka Allah ka yaye mana dukkan bakin ciki da miyagun da ke cikin ya ubangi Allah ka kuma maka duniya wuce da cikin bayan ka Allah ka dace da kaibun su ka kwace damar da ka ba su ya wani Allah ka zama mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu dumana ka ba mu zuriya ta farai ya Allah ka kwantar da hankulan ku ka ba mu damuna mai albarka ya wani Allah ka amsa mana addu'o'in amin Allah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ah, a an ji a sanar a ɗan jima insha Allah na kuma sallar kaji a wannan matsalaci kuma ana so sallar kaji ɗaya da kuma lokacin da an ta sha kuma na harka a ta shan a ƙarfi da ya rasu da kuma da ya rasu da ya